To jama'a assalamu alaikum sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI na maganin duk wasu ɓata gari musamman wanda suke fakewa da zanga-zanga ta da sau suna cutar da mutane suna kwace ko suna shaye-shaye suna abin da suka ga dama ubangiji allah ya bamu nasara 'yan mu na operation pop ada wato kankace kobo sun kama waɗannan matasa da kuke gani da wannan kayan shaye-shaye da kuma wannan wukake wanda za ku ji daga bakinsu me sunanka sunana abba adamu shekarun zangon shekarun ka nawa ne shekaru goma sha takwas to ga bakar leda a hannunka da wasu abu a ciki menene wannan a cikin bakar ledar wannan taba ce wiwi da na siya ta dubu daya wadda idan na tashi amfani da ita na kan ɗiba na sha don biyan buƙatar kai me sunanka salamu alaikum na kabiru yusuf zangon da kasa. shekarun ka nawa shekaru na talatin da shida wannan wukar da muka a hannunka ta waye ta wace na ga wace to me ka fito yi da ita wallahi daga wajen gara ya nake kuma shine zaka na yawo da ita saboda kada ba talabijin kare gaskiya to da bai da mai kake sha bas ina shan wuyi ina shan sigari to kai me sunanka sunana awwal usman da wakin dakta shekarunka nawa shekara ta sha takwas 18 sha takwas to daga wannan abu na hannunka an gani wannan me a hannunka wannan na ɗauko ne saboda in yanka mage wata matsala ta same mu a hanya wannan a jikin wukar ga wani abu nan kamar wani yanki na dabba menene wannan wannan kafar gada ce a wuya na take ina sa ta ne a wuya maganin me ce ba abun da take yi kawai ina sa ta ne to kamar yadda kuke gani shi wannan da muka samu da wannan wukan ga wanda ya biyo Allah ya taimake shi ya kubuta wanda bayan mun samu rahoto a wannan ranar muka kama shi ba mu labari me ya faru ni na je zubar da ruwa ne ramin sai biyo ni da wukan wai in yana zubarwa don an binne kanin shi a gurin Shi ne kawo min zai sare ni akai na sa hannu sai ya same ni a hannu to kai da me da me kake sha ina shan taba ina shan sigari wace irin tabar tabar wuyi kwayoyi fa ana shan kwaya to kamar yadda kuka gani yanzu dai kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp sama'ila sha'ibu dukko fsi ya ba da umarni an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai wanda da zarar mun yi bincike na kwakwaf akan inda ake suwa wannan wiwi da inda suke samuwa waɗannan makamai da ta'addancin da suke yi za mu gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci allah ya kare mu daga shanunsu. ku ba abin kuke cewa to ai muna neman kariya ne daga sharrin ku irin wannan wuka da kuke rikewa da wannan wiwi da wannan yake sha ai abin sai dai addu'a da kuma abinda muke roƙo mun yi kuskure amma kuma mun gane kuskuren mu in Allah ya da wannan shine na farko kuma shine na to ai kai tsaya wannan wiwin ai ta yi yawa kai baka tunanin cewa in kana shan wannan mahaukaci za ka yi eh gaskiya a zahirance ta yi yawa amma gaskiya ba shan lokaci ɗaya nake mata ba sai lokacin da na tashi amfani da ita nake dan ɗiba kaɗan isha kuma ba sha nake da yawa to a irin wacce muke gani wadda muka gani irin wadda suke sayar da ita ne diloli ne suke sayar da ita kuma kai ga an kama ka da ita eh an kama ni da ita tabbas zuwa ne na ba da dubu ɗaya aka bani ita don dinga sha amma ba ko da wani lokaci ba in na tashi bukata in in dan ɗiba in sha to tsaya kai baka san cewa an samu sabon kwamishin 'yan sanda jihar Kano ba gaskiya magana ta domin Allah ni ban sani ba amma baka ji irin ko abokananka ba su baka labari akan yan kwaya da yan daba sun shiga uku a garin nan ba gaskiya ban samu labari ba banda wanda nake ji yanzu a gare ka kuma yanzu na ji in Allah yadda wannan shine na farko shine na karshe da aka same ni da shi kuma in Allah yadda zan yi wa zuciya ta faɗa wannan Allah yadda ba zan ƙara yi wannan shine na farko shine na ƙarshe in Allah yadda Allah kiyaye amin ya rabi